Assalamu alaikum, barka da zuwa channel na sirrin intanet. Insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna mana yadda ake downloading waƙa free. Idan misali ka shiga ko audio mark ko wani app ka ga waƙa ba za ka iya downloading ɗinta ba. Bari muyi misali da waƙan World Cup ɗin nan. Ka shiga misali sai ka shiga ka ga ba ta yi downloading ba. Tana nuna maka dole sai ka yi premium ne eh, tukunna za ka yi downloading. To ga yanda za ka yi downloading nan for free. Da farko ka shiga browser ɗinka. In ka shiga browser ɗinka sai ka yi searching MP3 juices dot cc. Ga shi nan wannan na farkon nan. Sai ka yi taɓa ka yi searching suna wagan da kake so. sai gashi nan to ta nuna na farkon nan sai ka taɓa. So gashi nan wannan na farkon minti uku da wayar za ka yi kai playing ka ji ka tabbatar idan ita ne. Sai ka taɓa wannan download ɗin. Yanzu ya gama nan kawai sai ka taɓa download wannan kar ka taɓa wannan green ɗin. Baƙin za ka taɓa kana taɓa download shikenan zai maka downloading. Zai kai ka site sai ka yi back. sai ka ƙara taɓa download ga shi nan zai taɓa details ga shi nan yi downloading shi kenan. In ba ka yi a hankali ba za ka je ka taɓa advert. Shi kenan.